wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake hada mu a wannan halka mai albarka wadda muke tura saƙon mu bayan mun bayar da tukuici muna aika saƙon godiya zuwa ga ɗan uwa malamin asabu alhamdulillah a muna ƙara yi wa jama'a barka da taya su murnan dawowar malam hutun sallah jiya malam ya dawo daga hutun sallah kuma alhamdulillahi ya gabatar da karatu halka biyu jiya A duk da abin murna ne kwarai da gaske sai dai kuma abin takaici ne ta bangare daya bangaren takaicin shine asali kun san cewa malam ya sa littafi ne zai karanta amma kuma kasancewar manawa malam katsalandan in yayi aiko kyauta mu ɗan yi tukuici wannan ta sa malam yake dan samun rikici sai zama littafin da ke gaban shi ma ya bari ya koma ya wace ya wace wannan ta sanya lokacin da muka dan bashi hutu da azumi muka shiga wasu zarruffan saboda azumi sai ya samu sukuni ya karanta littafi amma jin mun dawo da karatun mu to malam faje sai ya bazama saboda akwai wani abu idan ba ku manta ba yayi wani kirayi, cewa yaran nan da suka fara raddi sun taho fuku fuku fuku fuku amma fa duk sun dudduke sun gudu sai sai har ma wani ya dan yi kokari shi ya dan dage ya jima yana yi amma shi ma ya dudduke ya gudu sai ma ce wallahi ba za su dawo ba ai wa laisu raji'ina ila kitalin yayi istishhadi da baitin shu abdullahi gwandu malin yayi kirari sosai har yace aje a tambayi yaran ahmad gulu lokacin da ya fada su raddi raddi ko goma sha nawa yace ya musu ai ba su dawo ba ya ce. kuma wallahi ko gobe suka dawo zai koma ce sannan a tambayi Abdul Jabbar ce, tun da ya yi karatu ya ce da na bai wani raddi so ɗaya bai ce, har yau fa wallahi bai dame ce to su ma waɗannan yaran da suka ke ce wallahi ba za su dawo ba to ina ganin malam ya kamata sai fito ya ba jama'a hakuri dan yayi gaggawar hukuncin akan abin da ba da ilimin shi ai lokacin da muka fara ba shawara muka mar ba da muka bari ba shawara muka bar ba kuma ban yi waya da shi wani ce na fa daina har abada sai ya zo kawai ya yi gaban kanshi daga cewa na ɗau hutun sallah sai ya ɗauka wai wata barazana ce ko an tsorata sai ya rantse ce ba za mu dawo ba malam wannan kure ne ka daina gaggawa da ka yi shiru yanzu da asirin ka ya rubu amma yanzu ka zo ka yi barazanar ba za a dawo ba za a dawo kuma an dawo ni wallahi ni ne wannan barazanar ba zan ƙara karatu kuma sai in daina to ai ya zama abin nawa ya koma buge-buge in yi alkawari irin wannan in yi cika baki irin wannan kuma in so in ji kunya a bainar jama'a kai wannan abin akwai akwai tashar tashar da hankali a cikin abin da malam to shawara shi yasa kullum malam ban gushe ba ina baka shawara duk abin da zaka rika yi ka rika tantizi ka rika tabbatarwa yin magana haka ashwaiyan wallahi baya maka kuma kamar yadda na faɗa jiya na ce in an bi dagan nan za a fahimci ba wai gaskiya ba malamin nan yake nema kawai jidali yake nema kuma so ne yake dole wai shi sai an shaide shi da cewa ya yi jayayya da wane ya ci nasara ya yi jayayya da wane ya ci nasara saboda shi kaɗai yake kan gaskiya duk wani wanda ba shi in yi magana akwai kuskure a cikin magana shi zai zo ya nuna wancan bawan Allah kuskure shi amma shi bai yadda yana da kuskure ba dan ya ki amsan nashi to ya za a yi rayuwa haka haka ramaka Allah kana da isma ya zama kai ka yadda kowa yana da kuskure ko zaka iya kama kuskuren shi amma kai baka da kuskure kullun in aka yi daga kai ne a sama kullun aka yi dama sai ka ce kai ne aluja <laughs> ba aka maka kalla so wannan shine abin da nake so in yi magana akai daga cikin abubuwan da ya magana ganin mun tafi ya zo da wata barazana ai wallahi sun zo sun kawo wata rubabbiyar hujja wai akan maganar makiyatu bin wali sun dauka sun kure hujjarsu sun kure hujjar su ai ko malam yaya da na yayume su na kawo duka akan hujjar ne kace kace da ita ai sun dudduke sun gudu kama aka raukalla kai wallahi ka san ban yi kama da waɗanda za su dudduke maka ba dalili ba dan na kai ka ilimi ba a'a da karantar ilimi na amma ina kan gaskiya alhamdulillah shukran la fakhra dalili da yasa nace ina kan gaskiya saboda duk abin da zan faɗa sai na tabbatar da me na faɗa kuma sai na tabbatar me dogaro na shi ya sanya lokacin da ka fara wasan kura da mutane ka zo ka ce a kawo kitabuwar sunna muka zo kitabuwa sunna ka dawo ka ce a koma maganar magabata muka dawo maganar magabata dan me saboda abin da duk aka gina shi akan gaskiya ba a jin tsoro ko kaɗan wannan ba bukata bace na tara manya-manyan littattafai a nuna ana da ilimi in ma ana da shi ɗin kenan dan ni da awancewa cewa kana da ilimi zato ne kuma ba kai ya kamata ka nuna mutane cewa kayi karatu kaza kayi karatu kaza ba wannan rajaman bilgabi ne ka bari mutane su shaide kamar in sun ji karatun ka so da haka yazo yayi ta magana akan baqiyatu bin walid yayi wane ne yayi wane ne sai yazo ce wai a Bukhari ko a Muslim babu hadisin baqiyatu ko ɗaya Bukhari ko Muslim babu wanda ya ruwaya daga baqiya dan na faɗa na ce akwai hadisin shi a cikin ihdas sahihaini a cikin ɗaya daga cikin littafan da aka yi imani da ingancinsu a littafan hadisi na ahli sunna wal jama'a ba kaman bukhari da muslim nace to akwai hadisin baqiyatu bin walid malam sai ya ƙarya ne a iya binciken shi to iya binciken ka ka daina ƙaryata abin da ya takaita kan ilimin ka dan bayan ilimin ka akwai ilimi da yawa kuma faɗin cewa ka yi haddi kai ta haddi duk wanda ya ce a bukhari ko a muslim akwai hadisin baqiyatu bin walid ya kawo wannan shi ke nuna wa duniya baka karanta hadisin ba ko kuma idan ka karanta baka gane mazajen amma tun da ka ce babu yanzu idan na kawo me kai kenan jama'a ku tambaye shi ya ce babu hadisin baqiyatu a bukhari ko a muslim Malam idan na kawo me kai kenan ƙarya ka yi da ka ce babu kuma aka samu ko kuma jahilci ka nuna baka san cewa babu baka san cewa akwai ba sai ka ce babu babu na uku cikin wannan ɗayan biyun ɗayan biyu ne amsa babu na uku in ma dai malam ya ɗan yi magana ba daidai ba afuwan na faɗi kalman ƙarya ba ya dace in faɗi wannan kalma ba to Allah ina nema malam ya yafe ni da sauran duk masu saurare kuma ina roƙo Allah ya rika wa harshe na linzami dan adam ko da lokaci yana iya yin kuskure kalmar ba ta yi daɗi ba a yi hakuri ban so na faɗi wannan kalmar ba a malam dai ala ayi halin duk abinda ma za a ce a ce amma dai hadisin ya akwai shi a musulun ko dai babu shi a bukari akwai shi a ko amma gashi ka je ka duba a muslim hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari biyar da tamanin da bakwai dubu uku da ɗari biyar da tamanin da bakwai a muslim a cikin kitabun nikahi a muslim a babul amri bi ijabati da'i ila da'awati ga hadisin imam muslim ni haddathani haƙa bin mansurin haddathani isa bin al-munzir haddathana baqiyatu to kila malam ya dauka ba baqiyatu bin al-walid bane to kaje ka bi a shurah na muslim sai ka ga wani baqiya ne wannan gata malam ka je ka bi ka je ka bi sai ka ga wani baqiya ne baqiyatu bin al-walid ne aka rauka ba na dan baka assignment na san za a dan ba zama ai kokari a sake dawo wannan kadiyar dan kai zatan ka ka kashe ta ko zan tsokalo ma ita ka sake ta dota ka ga yanda ake wasa da ilimi a gurin ka sake ta dota zatanka ka kashe ta ina so in faɗa ma bahasin da wani ɗan uwa mai yin comment ya yi maka ya ɗan dabba har da kai cewa wannan baki ya tudun fa wasu sun yi magana akan shi mudallisi ne kaza kaza kaza kaza sai ka bazama ka je kayo bahasi ka ɗauka ka kashe matsalar da bahasin ka ai baka kashe ta ga ta malam a wurin ka ta mutu amma a wurin malaman ilimi bata mutu ba ina so ka sake dawo da wannan dagar in ka isa sai mu yi wasan kura da kai a wannan tsakanin sai duniya malaman cikinsu ba masu bin ido rufa ba irin waɗanda suke bin ka fa mata arada fala irada ta ba da hafa khiyaruhu lahi zaka khiyari a ba irin su ba ba irin masu baka wannan biyayya ba masu ilimin cikinku. cikin za su kalli kadiyar da zamu tattauna da kai dan dan wasan da kai kana cewa wasu suna lagawa ni ba zan ce kai lagawa ba amma dai ka ɗan nuna karancin bahasi Ah, sai ce haddasa na haddasana zubaidi an nafi'in an nibin umara ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man du'iya ila irsin aw nahawihi falyujib muslim ya ruwaito shi hadisi mai lamba bakwai daga a isnadin hadisin da baqiyatu bin walidin da ka kace kakab babu hadisin shi bukhari ko muslim Allah ya sauki so irin wannan barazanar ne nake so malam ya daina dan ba ta da wani amfani ka zo ka yi karatu kawai kuma ka rika cewa iya abin da ka sani amma ka daina ta haddi. dan malaman da suke cewa babu kaza malamai ne fa da suka yi ilimi da ma'anar ilimi ba malamai ne da za su ruga da gudu shan google ba su dan bincika matsala a google su dan bi ta sama sama su zo sai su yi muhadara dalili saboda sun san masu sauraron nasu wala Allah ko Google din masu ba su da ido su iya yin almajirci a gurin shi dan yanzu almajiran shi Google sun fara yin yawa to masu yi wa mas'ala ta haddisi ce babu kaza malamai ne da ma'anan malamai ba almajiran shi Google ba almajiran malaman ilimi ba almajiran shi Google ba wannan kenan a a gurguje jiya malam ya ruɗe da yawa ya yi ta gam ya akan maganar mun yi magana akan wahabiyya da ya zo ya tsarkake a karatun shi mai halka a karatun shi na halka na hamsin da tara da na halka na sittin da ɗaya da na halka na sittin da uku da na halka na sittin da hudu a karatuttukan baya waɗanda suka gabata wanda yake so ya koma ya bi su domin ina ga a karatun halka na 61 din nan ayoyi yayi ta kawowa na nuna cewa ai a danganta kama da wahabiyya alheri ne saboda sunan Allah ne alwahamu yayi ta kawowa yayi ta kawowa amma abin mamaki jiya da muka zo mai ta inda bai yi zaton zamu zo ba shine a yakan faɗi wani magana jiya ma ya faɗa wai in za a kawo hujja a daina dubara a kawo hujja gangariya kar a kawo dubara ya faɗi sharuɗa in za ka kawo ka kawo ta da aya da hadisi ko kuma kuma in ma ka kawo aya da hadisi ka tabbata ba a fahimtar ka ba a fahimtar magabata sannan kar ka sa dabara to kai yanzu sai ka sa dabara wai duk duniya babu wani mutum da ake cewa ba wahabi wai baka yadda ba ma wai akwai wahabiya wai wasu ne suka sanya muku sunan to da suka sanya muku sunan kun amsa ko ba ku amsa ba shine abin tambaya idan ka ce min ba ku amsa ba to menene dalilin ka na kare wannan sunan na wahabiyanci da kake ta yi da ayoyin da ba su da alaƙa da maudu'in kwata-kwata kwata-kwata ba su da alaƙa da maudu'in na ɗaya kenan na biyu har ka kawo baitin ɗan uwanku na Sudan wanda yake cewa in kana tabi'a Ahmadin in kana tabi'u Ahmadin mutawahhiban a menene falyashhadul aqwa menene na manta baitin tun da ba kayan mu bane dama ko idan mai bin idan mai bin annabi shine wahabiyya to ku shaida ni ba wahabiyya ne wato kun mai da bin annabi shine wahabiyanci so da kun yarda duk wanda ya bi annabi ya zo ba wahabiyya shi sa wancan yace duk mai bin annabi shine ba wahabiyya to ni ba wahabiyya ne haba malam so za mu diba wannan so da muka zo maka da maganganu yanzu jiya sai ka zo babu wani wanda ya ce mu wahabiyawa ne haba akramakallah a duk tsoron Allah a rika jin kunyan mutane a daina tubkawa ana warwarewa kuma zancen da kake cewa wai ana dubara ana dubara wannan abin kunya ne ga dubara nan ka daddanne a tare da kai eh? amma kana wai mutane suna wai dubara dubara dubara ko fa abin da kake so kai an tashi magana a barka kai kaɗai ka sheke aika yadda ka ga dama kar wanda ya ce maka uffam wannan mustahil ba zai yi insha Allah a so da haka a wannan halkar ka ta ɗaya ta jiya ka yi maganganu da yawa kana kokarin kore kanku habiyanci amma bayan kuma da ka tabbatar to wannan shine tanakubin ka tabbatar da sunan ku na wahabiya ka yarda har ma ka kare sunan da ayoyi ko da yake ba su da alaka da maudu'in da ka kawo ayar tana maganan baiwa ta Allah da sufar Allah ta alwahabu da sunan shi kai kuma ka dawo kana kwatanta wai wannan sunayen na Allah in an danganta da alwahabiyya a cikin wahabiya masu dangane masu danganta ne an yi nisbanku ku zuwa ga sunan Allah tabaraka wa ta'ala wannan shirme ne wannan shirme ne kuma idan wannan sunan kawai yana iya bada dama to dan me kuma kuke a challenge na kadiriya ita kadiriya ba sunan Allah bane ba Abdul Qadiri daga alƙadiru ne nisba ne zuwa ga alƙadiru ko so da abubuwan wannan duk ku aji waɗannan abubuwa ko wahabiyawa ne kuma ka tabbatar kuma ka kare wahabiyanci shikenan za mu zo mu dar akan wannan matsalar sannan abin da na faɗa ke daga kana so kawo mutane wasa da hankali bari in maimaita in ana son adalci a wannan dagar kar a ɗauko littafin masoyin shehu tijjani abin da ya rubuta a kai kar a ɗauko na mukin shehu tijjani a'a a ɗauko na wani mutum wanda ba ya da alaka da shehu tijjani wajen soyayya ko kiyayya kawai shi yana a tsakiya malami ne da ba ruwan shi kawai tarihi yake rubutawa haka Muhammad bin Abdul na ce a aje na masoyan shi kuma na makiyan nashi ma da kake magana a aje kawai a koma tsantsar abinda malaman tarihi da suke rubuta tarihin muhimman mutane na zamanin shi ne suka ce akan shi wannan nake so kawai mu koma idan wannan abin laifi ne to bari in ji menene daidai a gurin ka a'a kana so a yi bayanin Muhammad bin Abdul da abinda masoyan shi suka faɗa shikenan ko kuma a kana so a yi bayanin shehu tijjani da abinda muke shi suka faɗa wannan shine adalci a gurin ka in za a yi maganar muhammad bin abdul wahab a ɗauko littafin shi ko ka yadda da wannan kar a kawo na muke shi amma in za a yi maganar shehu tijjani a ɗauko littafin taki ginin hilali babban makiyin shehu tijjani ka yadda da haka shine adalci a gurin ka subhanaka hadha buhtanun azim in dai wannan ne adalci a gurin ka wannan adalci yayi muni sannan ah, wannan shine abin da nake so da kai akan maganar wahabiyya din nan sai ka yi ci gaba ka kawo a wai raddin da yan kadiriya suka yi wa maulana shokar radiyallahu anhu akan maganarsa ta shodan fodiyo da kuma raddin da su ya yi wa yan kadiriya wannan abin da yake bani mamaki shi ne. a idan har malami na gaske na sunna ne idan ya ga wata wuta wadda za ta iya kawo rabuwar kawuna tana ƙoƙarin ruruwa a cikin al'umma ƙoƙari ake a kashe ta amma yanzu ka ɗauko wancan ka kawo ka ɗauko wannan ka kawo ya zama annamimanci fa kenan malam yanzu kai banda sha'ani kawai ka haɗa ƙadiriya da tijjaniya ka haɗa tijjaniya da ƙadiriya ba abinda kake so wato kai kana so ya zama abokan rigimar yan ɗariƙar tijjaniya ba ɗaya ne to yana so in fara maka sida abdul qadir jilani radiyallahu anhu da shehu ahmadu tijani radiyallahu idan ka bi littattafan shehu tijani babu suka guda ɗaya akan shi sidan al-jilani hasali shehu tijani radiyallahu ta'ala a cikin waliyai kakkab din waliyai babu waliyin da shehu tijani yake kaddarawa yake ganin girman shi har yake ambata shi da sultanul auliya sai sidan al-jilani wannan yana girmama dukkan waliyai amma waliyin da yafi ba daraja da fifiko ba kamar sidan al-jilani in ka bi littattafan shehu tijani zaka iske haka nan ne in ka bi littattafan mabiyan shehu tijani zaka iske haka nan sannan shehu tijani ya yi ɗari dariku da yawa kafin ya samu ta'asisin dariƙar shi tijaniya amma dariƙar da yafi ba muhimmanci ita ce dariƙar qadiriyya kuma duk yawon da yake duk garin da yaje yakan sauka a zawiya ta dariƙar qadiriyya ne so da dariƙar qadiriyya dariƙar shehu tijani idan an samu wani abu na saɓani a zahiri tsakanin mabiyan cikinta sai mu ɗauka saɓani ne wanda wani rashin fahimta ƙarami ya kawo wanda har a cikin malaman izala kuma ana samu izala suke yi amma suna saɓani da juna kamar yadda kake da ɗan gidan gumi kai izala kuke yi amma kuna saɓani da juna wannan kuma bai nuna cewa kai zaka zagi izala ba ko shi zai zagi izala a'a wata shakhsiyya ce a tsakanin ku ta haɗa wannan to wanda yake ya kamata ya kula yanzu ni na san saɓanin ku ɗan gidan gumi amma ni ban magana akan wannan ba saboda bana buƙatar annabimanci ya kamata a yi ƙoƙarin haɗa mutane ba a yi ci gaba da ƙoƙarin raba su ba saboda haka ina ganin kar malam hadisin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka akan shi shiraru ibadillah almasha'una bin namima su annabi ya fara faɗi sune shiraru ibadillah almasha'una bin namima almufarriquna bainal ahibba albabuna lil bura'a'il anata kar ka zama cikin waɗannan kar ka zama cikin waɗannan a ah, wannan kenan sannan sai ya kawo magana shi wadai radiyallahu ta'ala ya yayi ta wasa da hankalin mutane akan shi radiyallahu ya ce wai kare a zabi kirista da a zabi dan izala wannan qadiyya shi radiyallahu anhu yayi magana akan ta shi da rubuci radiyallahu yayi magana akan ta filla filla bai boye komai ba kuma ya faɗi mahangashi mahangashi sai da ya faɗa ce a lamarin zaɓe ba fa magana addini ke ba ba magana ce ta addini ba kuma bari bi ka hankali wannan musulmi ne wancan kirista ne haka ne eh idan na zaɓi kiristan nan idan ya je ba da bible zai mulki najeriya ba ba da bible zai mulke ni ba da constitution zai mulke ni idan na zaɓi musulmi ba da ƙur'ani zai mulke ni ba da constitution zai mulke ni to da Allah ina so a mafahuminka a mafahuminka menene hukuncin musulmin da ya zama shugaba a jagoranci ya zama shugaba ya aje zancen Allah alkur'ani ya yin shari'a da alkur'ani ya koma yana shari'a da constitution menene matsayin shi kanshi wannan musulmin ma tukunna menene matsayin shi kanshi wannan musulmin ina ga akwai ne abu za gyara ne yau ta shi ne da karan wannan ni karkace ne kawai. ko haka ne wannan ina ga in ya fito shi kan wannan ya tsaya ne so idan abinda nake cewa menene a mafahuminka matsayin musulmin da ya zama shugaba sai yake hukunci da littafin da ba na Allah ba da gangan kuma dala yana so ka yi karatu akan wannan kuma ka ɗauko mana ayoyin nawa wa hakumbi ya hakun bima guda ukun nan ka yi mana bayani to idan ka gama bayani sai ka fahimci a tsarin siyasar Najeriya babu wani maganin musulmi ko kirista wane ne zai kare muradinka wane ne zai cutar da kai wannan shine kawai duk mutumin da ya kaji yana kwakwazan musulmi kirista a siyasar Najeriya wani interest din shi yake so ya sa amma da a ce yau ga wani musulmi ya fito ya ce ni in kun zaɓe ni zan yi aiki da Qur'ani ko kuma kabinet ɗina ga baki ɗaya banda yan majalisu da za a zabo daga wasu guri amma ni duk wanda zan yi appointing din shi da hannuna daga madrid ba su bani shawara zuwa mataimakina zuwa zuwa wancan ministoci na zan yi tafiya da musulmi kawai a ƙasata a matsayina na musulmi wallahi wannan mutumin ba dan izala ba ko dan kala kato ne ko dan shi a zan zaɓe shi amma musulmi yazo ce ka zaɓe ni zan ma hukunci da littafin kafirai ko kuma in dan sassauta ce kawai zan ma hukunci da constitution kirista ce ka zaɓe ni zan ma hukunci da constitution a aikin banza duk tafiye su ɗaya ne saboda haka yanzu a ba wani maganar musulunci dan shi musulmin nan ma yana nema ya jefa kanshi a haɗari dan musulmi ne shi amma bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba ulaika humuz zalimuna ulaika humul kafiruna ulaika humul fasiquna tana nan za ta bi shi so haka aka rauka ku daina rikitar da wannan maganar ba magana bace ta addini in kai ka addinantar da siyasar Najeriya to ita siyasar Najeriya ta ki yarda ta addinantu kuma duk wannan abin da kuke wallahi duk ƙarya ce kawai wani interest ne kuke son karewa shine kawai gaskiyar lamari wani interest ɗin ku ne kuke son karewa. amma ni ban yadda a Najeriya ana siyasar musulunci ba ban yadda ba so da haka ko a wuri na wallahi yau in aka tsaye da ɗan izala aka tsaye da kirista wallahi zan zaɓi kirista bari in ba da wani misali musulmi tun da ana wannan covid-19 din jihohin arewa na musulmi duk gwamnoninsu suka yi lockdown suka hana sallar juma'a mi ya taimake su akan wannan walla da musulmi da ba musulmai bane ba su ba za su wannan bari baga misali da gwamnan plateau ba musulmi bane aka rauka latin da aka fara lockdown an hana sallar juma'a ko guda ne a jos duk ranar da juma'a za ta gito sai ya bude sai ce a fito ranar alhamis kar a koma sai ranar litinin har aka zo yanzu plato haka suke yi me yasa saboda kirista ne idan ya rufe sallar juma'a za a jefe shi da cewa wannan ai kafiri ne saboda haka yana so ya yaƙi musulunci shi yasa yake jin tsoro har yanzu bai hana sallar juma'a ba amma namu musulmin fa kai ka ce suna yaƙi da musulunci in ka faɗi wannan su ci ai musulmi ne saboda haka a haƙiƙan lamari a haƙiƙan lamari hasali musulmun ma in ya samu dama yanzu cutar da mu kawai yake yi saboda yana ganin dan uwanmu ne musulmi ba za mu iya challenge din shi ba dan da mun yi magana sai ce ni ma musulmin nan ne amma kafiri yana da takatsantsan shi ya sanya gwamnatin baya ta kafiri da ta wuce Jonathan wani irin inganci ne bata ɗauki matakai na wa almajirin da yake karanta alkur'ani ba fa boko ba ba constitution ba ba bible ba alkur'ani irin makarantun da jonathan ya gina wa ɗaliban Alƙur'ani bai gina wa ɗaliban bible ba don shi kafiri ne amma da musulmin ya zo fa yau ga shi wani gwamna zai fito ce na haramta almajirci a jihata kuma duk wanda na kama a gidan shi ya aji almajiri zan ci tare shi dubu ɗari biyu sannan in ɗaura uban yaron musulmi kai zaton ka wannan gwamnan da kirista ne ya isa haka a jihar shi to so da haka ina so in faɗa muku musulmin da kuke ta yaƙi a kansu in sun zo babu wani abu da suke yi illa su cutar da musuluncin a irin wannan siyasar dole sai kun yi amfani da hankali in musuluncin za a yi zalla wallahi musulunci wallahi ka Allah in musuluncin za a yi zalla ko kai ka fito zan zabe ka amma a irin siyasar Najeriya yanzu billahi la ilaha illa huwa malam ka fito yanzu kai ba wai ana maganar musulmi ba ai musulmin ma kai malam ne ko a cikin izalan ma kai malam ne wallahi tallahi ka fito da kai da wani jacob sai in je in dangwala wa jacob saboda na san in jacob ya ci ba zai sanya a rufe masallatai ba ba zai sanya a hana karatun alkur'ani a makarantun allo ba ba zai san a yi kaza a yi kaza a yi kaza ba saboda in yayi zai ji tsoro na bi musulmi zai ga kamar ya kunci kama amma kai hankalin ka kwance za ka yi abin da shaudar rubuci ke so nuna muku kenan a lokacin a kula da kyau maganan waliyai in suka yi ta ma aka ƙayyata sai Allah ya kawo abin da zai fassara abun a waƙi'i halin da al'ummar musulmai suke ciki a yanzu bai da kyau in tuna maka wani abu a baya akwai gwamnatin musulmi da aka yi a baya ba fa ina so in yi challenge na musulmai bane a ina so in yi challenge na ayyukan da suke yi da sunan su musulmai ne musibar boko haram kowa ya san cewa eh daman da ta taso amma abin da wasu suka yi auna shi a matsayin kuskure na farko da aka fare a boko haram kashin muhammad yusuf kashin muhammad yusuf da farmaki da aka kai mutanen shi a daidai lokacin da wannan gwamnatin ta musulmi Allah ya ji kan shugaban kasa Umar Musa Raduwa Allah ya gafarta masa Allah ya jaddada masa rahama kowane da adam yana da kure so da haka shi ma wannan janibin shi ne na kure yana da daidai da yawa muna yi masa fatan Allah ya amshi daidai din shi Allah ya gafarta kurakuran shi dan ba zai zama perfect ba ba zai zama shi ma'asumi bane ba dole ya samu kurakurai a daidai lokacin da ya ce waɗannan musulman yan tada kayar baya da ke arewacin Najeriya a je a kashe su a wannan lokacin ya je ya ce kafirai yan kudi yan tada kayar baya a zo a kira su a rika ba su allowance duk a ji da kyau abubuwan da suke faruwa a daidai lokacin da yanzu ake nan za a je a kashe musulmai a zamfara a kashe musulmai a sokoto a kashe musulmai a wasu gurare daban amma a wannan lokacin ne za a samu idan wasu mutane sun tashi daga yankin Yarabawa? ko astagfirullah wannan ba maganan kar maganan ya koma kamar wasu za su kalli abin kama a matsayin siyasa amma ba bai da alaka da siyasa ko kaɗan ina so in alamta maganan cewa sai mun yi taka tsantsan a kalli kiristocin a kalli musulmai in suka hau wanne ne wani aiki musulmai suke na ce da musulunci gaba wanne ne wanne ne wani aiki suke na ce da musulunci gaba in za ka zaɓe su ne don su ce da musulunci gaba wallahi ba sa ciyarwa siyasa su kawai suke yi su za su zo su yaudare mu mu musulmai kafin zaɓe su nuna yan uwanmu ne su amma in sun ci siyasa su kawai suke yi yanzu wani gwamna ne ya zo wajen kamfe ne ce ku zaɓe ni don in hana almajirci ba za su iya faɗa ba lokacin zaɓe za su nuna suna tare har an nuna hoton wani gwamna a tsakiyar almajirai lokacin kamfen ya je suna mai addu'a tsakiyar almajirai amma yanzu shine yazo ce duk almajirin jihar shi zai ɗauke shi da makarantar Qur'ani ya kai makarantar boko ta nasara a Najeriya gwamna musulmi wanda ya je tsangaya ce shine alar Magwani zai ɗauke ɗaliban alƙur'ani daga makarantar ƙur'ani ya kai su makarantar nasara yanzu duk waɗannan ijabiyat ne abubuwan alkhairi ne da za mu kalli wai mu ce wai dan musuluncin su mu zabe su menene suka yi mana a musuluncin so da haka magana shi shi yasa shi radiyallahu lamu ce magana a maganan siyasa a maganan zabe shi da rubuci sai da da wannan ce a maganan zabe to waɗannan abubuwan su ne muke dubi ina fatan masu hankali za su kalli abun a yanda yake a daina sa ta asubanci don Allah a rika kula da abubuwa yadda yadda zai zama an rika yin adalci cikin lamura kuma ana raka hankali ba a rika bin mutane haka nan a makance ba a gigice kawai ana shirme duk abin da ya faɗo shi za a faɗa to wannan shine yana ga zamu takaita wannan a nan saboda minti mu 30 ya kai a halkar mu ta biyu zan kuma dira akan maganar shi ta biyu shi ma abin da ya a halkar shi ta biyu ta jiya saboda ya mai maganganu da yawa a cikin halkar shi ta biyun nan ta jiya sai mu bi su a hankali mu gani yaya lamarin zai zama سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب